liman khashiya rabba domin ce alkhashi a larabci tsoro ne na Allah shi gani attaqwa ita ma ta Allah tare da abinda Allah ya umarce ka yi abinda Allah ya hana ka ka wannan shine attaqwa sannan ita alkhashiya kuma tsoro ne tare da ka san ne da rauni girma ɗaukaka ya sanya tsoron shi sharaɗi ne na samun imani

da bukatar irin wannan tsoron Allah da fatan Allah mai nima na kuka azurta mu da wannan tsoro to Allah mai nima na kuka abinda suke bukata sai idan muka samu tsoron Allah nan mai girma da kuka zai sanya shi a ƙarƙashin ginuwa ranar wanda ya kasance mai adalci shi Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara mata yana karkashin wannan inuwa da babu wata inuwa sai wannan mutum da biyu zuciyar shi sai Allah ya gafarta mai kuma ko da ka ce wallahi Allah ba zai gafarta mai ba to shikenan yana yawa kai Allah ya bata aikin ka kai ne kake gani ustazu ustazu ne kai ko shehi shehi ne ko akramaka Allah ne ko a'anaka Allah ne ko afaka Allah ne kuma wane ne sai ka samu shi ne ya riga ka shiga aljanna sai ka yi samu shi ne ya riga ka shiga aljanna shi a nan 3478 da 7508 a cikin sahih bukhari da kuma a cikin muslim 2757 hadisin abu sa'idin al ce yace manzon Allah qala fa inni lam a'mal khayran qat to iya sani na ban yi aiki na gari ba shi ba bai yake fada bayanin shi da duk wanda ya yi alkhairi shi ma ya sani fa idza mintu fahrikuni to ga wasiya idan na mutu ku kona ni bayan kun kona ni sai ku dauki tokan thumma daruni fi rihin sannan kuma sai ku watsa iska shi iska shikenan yana ganin ya kage kenan ko fa su yaran suka ko wasu yin babansu suna haka kuma fa jama'ahu Allah ta'ala sai Allah ya tattara shi domin al'amarin Allah ko? fa kuru. hade a guri ne ko sai hade fa qala sai Allah ke tambaye shi ma hamalaka me yasa kai yin wannan aiki sai ce makawa. ta ya Allah na yi ne don tsoronka ina tsoron ina haɗu da kai za ka ɗautar da ni fatalaqahu bi rahmatihi to sai Allah ya karbe shi da rahmar shi kare kenan mutum ya tsoron Allah ko da mutum ya kasance yana da manya-manyan laifuka kamar yadda wannan mutumin ya yi ba shi da wani aikin alkhairi amma da ji tsoron haɗuwa da Allah sai Allah ya ɗauke shi da ni da rahama Allah ya gafarta mai wannan abu na bakwai daga cikin fallon tsoron Allah yana gadarwa da mutum ƙarar Allah abu na takwas muhlikat abubuwa guda uku suna hallakarwa wanne abubuwa kenan fa fashukul muta in mutum ya kasance yana da tsananin rowa rowa da yake ma biyayya ya hallaka na biyu wa hawan muttaba idan mutum ya kasance yana bin san zuciyar shi ya hallaka na uku wa ijabul bari bi nafsi idan mutum yana jin cewa fa shi ma shi ne yayi me kenan ya halaka Allah ya kiyaye abubuwa guda uku masu tseratarwa wa ammal mujiyat to daga ce akwai mai tsoron Allah Allah sallallahu alaihi cewa ammal mujiyat fal adlu fil ghadab war ridha adalci ko kana cikin fushi ko kana cikin yarda ka kasance mai adalci na biyu wal qasd fil faqr wal ghina tsaka tsaki ko kana cikin talauci ko kana cikin wadata to abu na uku shine wannan wa khashiyatullahi fi sirri wal alaniya tsoron Allah sarari da koyi yana daga cin abin da zai tsiratar da kai to ba ce tsiratarwa daga kaza ba to sai kasance annajatu min kulli su dukkan bala'i sai ka samu Allah ya tsiratar da kai to da wannan mu tsoron Allah sai Allah bai girma da kuka ya fitar da mu wa ammal kafara abubuwa guda uku masu tseren masu kakkare maka zunubai in ji ba ku salati ba da sallah jiran sallah bayan ne sallah an yi salatu zuwa da zauna masallaci zuwa yaushe salatu daga ci akwai mai khashiyatullahi fi sirri wal alani wani abu na takwas kenan daga cikin falalar tsoron Allah wa khafuni in kuntum mu'minin daga cikin falalar ce ya Allah in nayi wannan dan kai Allah ka kuri mana rabo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu ba ta saboda mai aikin da ya ji tsoron Allah to mu dinga ganin girman Allah sai ya kasance gadar mana da mai tsoron Allah mu dinga tsoron na khiftu an akuna ana huwa sai ina jin tsoro ina ko ni ne din nan da ba shiga aljanna kaga kenan mutum kuma har yanzu wajen mutuwa ma imani gobe kiyama ma imani a nan duniya imani cikin kabari imani duk abin da ake bukata imani imani me ya kunna kan imani ku da tsoron Allah sannan ku bar abin da ya saura na riba yanzu ka karɓi wani interest a banki sai kasance akwai sauran miliyoyi a can to karbewa za ka yi ko za ka bari ne in akwai imani za ka bari amma in babu imani bai kace inna allaha ghafurur rahim tsoron Allah kaga kenan mumini yana tare da me tsoron Allah anan sai aka ce fattaqullah anan kuma suratul ali imran sai Allah ce me fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin kaga kenan al khawf da at taqwa da al khashiya duka sufofin waye sufofin mu'mini nabi Allah ce wa aslihu zata bainakum ku yi sulhu sakankanin na biyu kenan sannan na uku ba wa aqimullah kuma Allah biyayya na hudu wa rasulahu kuma manzon Allah sallallahu kenan a siffa ce ta wa siffa ce ta mu'minai da wannan suratul hujurat Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum sai Allah ce wattaqullaha la'allakum turhamun kaga can sai Allah ce ya fara kawo sulhu sai kawo tsoron Allah anan kuma sai Allah ya kawo me tsoron Allah sai kawo sulhu to la shakka duk mutumin da baya karɓar sulhu ashe babu imani kenan Allah ya tsare kuma wani ko ma waye a duniya tun da wannan magana wani ne magana Allah ne abin da ake bukata dukkan masu kuskure ne da ma mafi kici a cikin masu kuskure shi ne mai gyara yana yi ma na kasance ce wallahi ma na kan ruwa na da shi to ga yanzu na zo karanta dole ce a ina da ruwa da shi ke dole zai neme shi ko a waya ne in sulhunta ke kai ma haka shi ma haka mu ma haka to ana ayan mun da farko shi ne mu ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum wa atiqu Allah Allah shi fi cancanta ku ji tsoron shi ganin ku mu'mini ne kare su duka an kama na alkhawf an kama na alkhashiya an kama na mai at-taqwa cikin dubu cikin suratul mizai Allah ya sake kawo da sharadi billahi wal yawmil kun yi imani da Allah da da yake cikin shi ne tsoron Allah a sharadi ne na samun mai imani sannan kuma har yanzu shedan daga cin ayyukan shedan ko kuma rundunar shedan su ne su dinga tsoratar da ne Allah ce ba inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya yana tsoratar da ku ne da waliyan shi ku tsoran su Allah ce fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin mana wannan ayat kenan tana da alaƙa? الذين قال لهم